ga watan hudu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya yi daidai da goma sha hudu ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida amma a jerin gwanan watannin gili-goli. ‘Yan uwana mu da sake saduwa a cikin karatun mu cikin littafin bugyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh islam ibn taimiyata ila al Iraq wanda malamina Abu Abdurrahman a Dr. Muhammad Sani <clears throat> Umar Musa <clears throat> rijiyar lemo ya wallafa. Idan kuna biye da mu. yau muna za mu tashi karatu mai namba ta talatin da biyu karatunmu na yau bayan mun ji hakikanin lamari kan kashe jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib da kuma matsayin ƙungiyoyin musulunci a kan kashe shin da ma yadda aka rabu gida-gida akan wane ne suka kashe shi da matsayi nagartacce ingantacce wanda ke gwada goyon bayan alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan abin da ya kamata musulmi ya riƙa kan wannan lamari yau kuma zancenmu zai faɗo kan masu biki da sunan baƙin ciki ko tashin hankali ko kuma masu yin biki da sunan murna dukansu wani irin matsayi musulunci ya kalle su da shi menene ma hakikanin matsayin nasu a musulunci sai malam ibn taymiya yace ce fa amma tikhadul ma'atimi fil masa'ib wa ittikhadhi awqatiha mata ma'atima laysa min dinil islam amma tikhadul ma'atim amma ɗaukan yin bukukuwa fil masa'ibi saboda wata musiba ta sauka mana misali a ce a ringa tuna ranar wata girgizar ƙasa ko a ringa tuna ranar da aka yi wata gagarumar gobara ko a ringa tuna ranar da wani gini ya rushe ko a ringa tuna wani abin da yake musiba ne duk lokacin da ranar ta sake zagayewa sai an tuna ko ma misali a ce tuna shi da sunan murna ne a ce a tuna ranar da aka samu yancin kai a tuna ranar da aka haifa annabi isa a tuna ranar da aka haifa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama watikadi ha ma'atima da kuma rikar lokatayen da waɗannan abubuwa suka faru idan suka sake zagayewa a matsayin biki falaisa min islam wannan baya daga cikin addinin musulunci biki biyu ne shari'ar musulunci ta amince da su bikin babbar sallah da bikin sallar azumi sai kuma bikin da ke maimaituwa a duk mako bikin juma'a domin wannan gangami da ake yi zuwa masallacin juma'a kowa ya bar abin da yake a fuskanci masallacin juma'a shi ma wannan malamai suna kallon sa matsayin idi duk wani biki da